محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيو رانر الحميث وطن شعبان يدقوانا قوم شاشدة نالب أريهدو لأربعين دهدو هجرية كميو ترى قواتن uku shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya a wannan masallaci na jami'ar northwest jami'ar yusuf mai tama sila muke ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a halkan mu ta sha takwas muna tafsirin suratu sad wannan shine zama na sha takwas a cikin ita wannan sura a cikin rukuni na biyu na jerin ayoyin da surar ta kunsa mun kammala rukuni na farko wanda shine muqaddimar sura wanda ya kunshi munakashar mushrikai akan aqidinsu daga aya ta ɗaya zuwa ta sha ɗaya sai kuma rukuni na biyu wanda muke kansa tsahon satuttuka shine daga aya ta goma sha biyu zuwa ta sha shida shi kuma gargaɗin kafirai da jan kunnansu kan abubuwan da ya faru a kan al'ummatan da suka gabata da yadda Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su don haka a guji fushin Allah domin Allah yana yin irin wannan fushin a duk sanda aka taɓa shi to mun karanta daga farko bismillahir rahmanir rahim kazzabat qablahum qaum nuhin wa adun wa fir'aunu dhul autad wa thamud wa qaum lutin mun ji yadda suka karyata annabi salihu mun ji yadda ya karyata annabi musa da kuma mai ake nufi da zul autat din mun ji samudu yadda suka karyata annabi salih can adu annabi hud mun ji kaumu lutin mutanen saddun kenan a sannan yanzu za mu shiga mutane na shida su ne ashabul aika Allah ya ce wa ashabul aika da kuma mutanen da ake kiransu ashabul aika to al'aika kamar yadda bincike na harshen larabci ya nuna wato kalma ce jami'i mufradinta shi a kalma ce mufradi ikkokoe eh, mufradi ismu jam'inta kuma ne al'aik kuma abinda ake nufi wata bishiya ce wacce take babba wacce take akwai kaya a tare da ita tana kama da bishiyar goruba wasu ma suna kiran bishiyar goruba da sunanta addau kamar yadda ibn ashur ya faɗa ana ce mata shajarun nabaq ana ce mata shajarun daum amma da malamai suka ce shi shine hiya shajarun la'iba wanda a iya binciken da na yi na lura ta hausa da larabci domin gano irin sunanta da hausa to banga wanda ban ci karo da wanda ya fassara ta da sunanta na yanka na hausa ba Wataƙila ko dai akwai sunan Allah bai kaddara mun ci karo da shi ba ko kuma ya zanto irin itatuwan da suke ake gaya wa bishiyoyi da yawa ne irin wannan sunan? ko kuma ya zanto mu ba mu da ita sai wani abu mai kama da ita to kuma dama in ka bincika a fassara musamman ta sunan abubuwa ka rasa gane haƙiƙanin abun to ya halatta ka ɗauko wani abu mai kama da shi wanda yake na kusa da shi idan dai har dalilin kawo shi za a iya samunsa a kan wannan makwabcin nasa to sai ka ba shi sunan makwabcin nasa kamar misali icen kirya ai akwai icen kirya ɗin to in mutum da ya san shi ba in ya san aduwa duk abin da ya sa a kawo icen kirya to za a iya kawo icen aduwa a wurin to in ka gaya masa haka da Allah zai fahimci cewa lalle ga dalilin da ya sa aka kawo wannan abu to da ka ishi ne al'aika kenan ita ce wannan bishiya kamar yadda muka faɗa wa ashabul aika kalmar aika din ta zo a cikin alkur'ani a wurare hudu kuma dukkansu ana magana ne akan mutanen annabi shu'aib alaihi salam kamar yadda za mu zo ta zo a cikin suratu alhijir aya ta takwas Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kana ashabul aikati la zalimina wa in kana ashabul aikati la zalimina sannan kuma ta zo a cikin suratu shu'ara Allah subhanahu wa ake cewa kazzabat ashabul aikati al-mursalina iz qala lahum shu'aib ala tattaqun sannan ta zo a cikin suratu sad anan kenan wa samudu wa qaumu lutin wa ashabul aikati ulaika al-ahzab in kullun illa kazzaba ar-rusula fa hatta iqab sannan kuma sai ta zo ta ƙarshe a cikin suratu qaf wa ashabul aikati wa qaumu tubba'in to a lafazin al'aika din mun faɗi fassararsa cewa ita ce bishiya shajaratul daw idan muka lura za mu ga akwai yanayin karatu biyu da ake wa kalmar wanda insha Allah idan muka zo batun a ƙira'at za mu gani nafi'u shi ne warsu da ƙalun kenan suke ruwaya daga nace da ibn kathir shi ne ah, wato ahmadul bazzi da muhammad kumbul da kuma ibn amir ashami abdullahi ibn amir ashami da hisham ibn ammar da kuma wato abul harith lais ko mu ce hishamun eh, da abdullahi bin zakawan afwan da abdullahi bin zakawan da kuma wato hisham ibn ammar sai kuma abu ja'afar madani shine ibn jammaz da ibn wardan duka suna karanta ta da wato laika a madadin al'aika misali sai ce musamman a cikin ayar shu'ara sai su ce kazzabat sai su ce kamar a cikin ayar suratu shu'ara kazzaba ashabu laikatin mursalina to da kuma ta cikin suratu sat din nan wa samudu wa qaumu wa ashabu laika a suratai alhijir wa afwan a suratai al-assad wa suratul shu'ara amma a can cikin suratu alhijir da suratu qaf shi yasa idan muka lura za mu ga anan duk wanda ya kalli qur'ani zai ga yadda aka rubuta aika din zai ga abu ashabu sai aka yi lanjaye ko ba ka bane sai aka ja layi dan dogo sai aka yi ya haka ne sai kuma aka yi kaulasan da takuri idan da kuma za ka duba ta cikin hijir da ta cikin ƙaf su kuma za ka ga alif lamalu aka yi da alhamza a kansa alu lam alif da alhamza sai a yi to malamai sai suka ce abinda isa ta cikin suratu ash-shu'ara da suratu sad nafi'u da abu ja'far da ibnu amir da ibnu kafir suna karanta ta da laika to da aka shi yasa sai aka bambanta wato sai aka yi aka yi ta da lamu a madadin lam alif saboda ihtimal na qira'a guda biyu amma idan muka koma ta cikin suratu alhijir ita kuma saboda wajahin ƙira'a ɗaya ne to shi yasa ba a bar wannan lanjayen ba sai aka kawo shi wasu kuma sai ma suka shiga cikin wata hikima ta haka suka ce idan ka kula za ka ga a cikin suratu a cikin suratu shu'ara da kuma suratu sati ba a yi wani dogon bayani akan mutanen annabi shu'aibu ba amma yanzu ka duba cikin suratu alhijar da kuma cikin suratu qaf yanzu misali idan muka koma cikin suratul hijar mu ga ai aida ubangiji subhanahu wataala ya tashi bayani ne na mutanen annabi shu'aibu yace wa in kana wa in kana ashabul aikati la zalimina fantaqamna minhum wa bi imamin mubin wa wa bi imamin mubin kaga an faɗi irin yadda aka halakar da su idan kuma ka koma cikin suratu qaf ita ma zaka ga daidai inda aka ambaci al'aika ɗin. za ka ga abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa sai yake cewa wa ashab kazzabat qablahum qaum nuhin wa ashabur rass wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzaba ar-rusulu rusula fa haqa wa'id afa'ina bil khalq al-awwal bal hum fi shakkin bal hum fi لبس min shakk bal hum fi labsin min shakk min خلق jadid ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد sai masana sai suka ce in ka duba a nan a cikin suratu ash-shu'ara da cikin suratu sad in ka lura sai ka ga اختصرت قصتهم بإيجاز بليغ في غاية البيان wato an taƙaice ƙissar tasu a cikin wani yanayi na balaga a cikin kalma ɗaya aka yi aka gama amma in ka koma cikin hijir da da hijir da qaf to anan kuma sai kaga anan an ɗan ƙara maka bayani akan ma yadda aka halakar da su ɗin kamar yadda mai littafin unwanud dalil min marsumi khatt tanzil ya faɗa? to Allah subhanahu wataala yake cewa wa samud wa qaum lutin wa ashabul aika ashabul aika sune mutanen annabi shu'aib alaihi salam ko kuma wata ƙabila a cikin mutanen annabi shu'aib wanda suna da wata katuwar bishiya wadda suke bauta mata guda ɗaya ana ce mata al'aikatu ismul jam'in kuma ana ce mata al'aiku don haka wurin ma sai ya shahara da al'aika har sai zanto ma alam ne alal ghalaba saboda yawan amfani da shi ya zama sunan wurin kenan idan aka ce al'aika to kawai ana nufin ma wato wannan wurin nasu su wa'annan mutanen to abinda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa ke al'imam az yake cewa sunan sunan garin da aka aika annabi shu'aibu alaihi salam shine laika ko kuma aika haka aka rawato daga abu ubaid yake cewa mun samu a cikin wasu daga cikin takaddun tafsiri cewa aika ɗin sunan wata karkara ce al'aikatu sunan wata karkara ce a wannan garin kamar yadda ake cewa makka yake cewa al'aikatu da laikatu kamar yadda ake cewa makkatu ne da bakkatu ɗan bambanci kaɗan ne ah, amma wato asali sunan wani gari ne to annabi shu'aib alaihi salam wa ma adraka ma shu'aibu alaihi salam wane ne annabi shu'aib annabi shu'aib ɗaya daga cikin annabawan Allah ne inda ubangiji madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanen garin madiyana domin ya kirawo mutane zuwa ga addinin gaskiya kuma sai mutanen garin suka bijirewa kiran da shi annabi shu'aibin ya musu sunan annabi shu'aib kenan a ƙur'ani sunansa shu'aib amma an ce a asalin yaren da ake magana a can kamar yaren siriyaniyanci wanda yake makwabcin larabci ne ana cewa sunansa ya furun sunansa ya furun a cikin attaura kuma an gaba da shu'aibu aka kira shi ba sai aka kira shi daga da ragwel ko ra'wel ra'wel ko ra'wa'il ko ragwa'il tunda labarinsa ya zo a cikin attaura shine shu'aibu amma daga jin sunan kai ka san shu'aibu balarabe ne saboda ita kalmar shu'aib din tana nufin yar salka kai ake zuba ruwa wannan shine sunansa to an yi sabani akan sa shi annabi shu'aibun a muhammad ibn ishaq a cikin sahibu siyar magazi kamar da al'imam ibn jarir tsabari ya nakalto daga gare shi a cikin at ya ce sunansa yasrun ibn mika'il ibn yashjur ibn madiyan ibn ibrahim alaihissalam a haka sai zama jikan annabi ibrahim ne kenan ta hanyar ɗansa madiyan shi kuma ya haifi yashjur shi kuma ya haifi mika'il shi kuma ya haifi shu'aib amma wannan za a gaba shi da wata makama da za a ce shi ita ce magana ɗaya-ɗaya ta gaskiya an samu kuma daga wasu daga cikin manazartan kamar yadda imamu shaukani a cikin fatahul kadir ya kawo kuma aka danganta maganar daga asharki ibn al-kufani cewa shu'aibu ibn aifiya ibn aifa ibn suwaib ibn madyan ibn ibrahim alaihi salam al-imam ibn al-asir al-jazari izzuddin abu hasan ibn al-asir al-jazari Allah ya bi kansa da rahama wanda sunansa Ali ibn Muhammad ibn Abdul Karim Al-Jazari malamin tarihin nan wanda ya rasu shekara ta 630 yake cewa abin da ya rawaito a cikin littafinsa Al-Kamil fi yake cewa sunansa Shu'aibu yasrun kenan ibnu bai'un ibnu anqa ibnu sabit ibnu madyan ibnu ibrahim alaihi salam ya hakaito kenan shi al-imam ibnu al-asir uh, sannan uh, an samu daga wasu daga cikin malamai kamar ibrahim ibn ishaq al-harbi a cikin gharibul hadith nasa da kuma ya zo a cikin tafsir na البحر نا abu hayyan albahar البحر المحيط cewa sunansa shu'aib ibn hubaish ابن wa'il ابن malik ibn haram ابن جرام wannan shine sunan annabi shu'aib alaihi salam to ala kulli hal qur'ani bai fayyace mana sunan sunansa ko mu samu a cikin sunna ingantacciya ba bayan shu'aibu kawai an ambace shi so goma sha ɗaya a cikin alqur'ani mai girma an ambaci sunansa so goma sha ɗaya a cikin alkur'ani mai girma kuma duk inda aka ambace shi ana haɗa shi da garinsa garin da aka aiko shi kuma shi ne madiyana mutanen garin su ne ƙaumu madiyan kuma su ne ashabul aika wanda mumin imani da cewa yana cikin annabawan Allah an ambace shi a cikin suratu hud Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'ful kayla wal mizana wa la a an-nasa ashya'ahum wa ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin an ambace shi a cikin wannan aure na farko kenan a hud kafin nan wa ila a akhahum shu'aiba wa ila a cikin a'raf wannan wanda na kawo annan an ambace shi a hud wa ila madiyana akhahum shu'aiba kala ya qaumi ibudullah ma min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit sannan an ƙara ambatansa a cikin hudu wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala la ta'thaw fil ardi mufsidin sannan har yake cewa in wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz haka yake cewa mutanansa wato yake ta musu wa'azi da kuma tsoratar da su Allah subhanahu wata'ala amma dai wuraren da aka ambace shi an ambace shi a arafu ila madina akhahu shu'aiba da makaranta sannan an ƙara ambatansa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ya shu'aibu kuma su su uku ne ya shu'aibu an ambace shi a cikin wuri na uku na arab wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la an ambace shi a cikin arab wuri na hudu alladhina kazzabu shu'ayban ka'an lam yaghnu yaghnu fiha alladhina kazzabu shu'ayban kanu humul khasirin sana ambace shi a cikin hudu wa ila madina akhahum shu'aiba sana an ƙara ambatan su a hudu qalu ya shu'aibu shu'ai shu'aibu ta biyu kenan a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rashid sannan ƙara ambatansa a wuri na uku a cikin hudu qalu ya shu'aibu ma nafsahu kathirun mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa sannan an ƙara ambatansa a wuri na hudu a cikin hudu walamma jaa amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim fi diyarihim jathimin sannan sai a cikin shu'ara iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun sai kuma a ƙarshe an kabuti wa ila madiyana akhahum shu'aiba idan ka lissafa za ga an ambaci annabi shu'aibu su goma sha ɗaya a cikin alqur'ani mai girma mafi yawan inda aka ambace shi a cikin suratul a'raf inda zaka ga a cikin suratul arab shu'aiban shu'aibu shu'aiban shu'aiban shu'aiban an ambace shi a kusan gurare biyar a aya ɗaya ma wuri biyu alladhi kadzabu shu'ayban alladhina kadzabu shu'ayban sai qala al-mala'u na uku sai wa qala al-mala'u ta ta can ita ba nan wa qala al-mala'u sai qala al-mala'u kaga wuri hudu kenan sannan sai kuma wuri biyar dai aka ambace shi a cikin suratu a cikin suratul a'raf sai kuma a cikin suratu hud ita kadai an ambace shi a gurare hudu kaga an ka hada tara kenan sai kuma shu'ara'i da ankabut annabi shu'aibu kenan alaihi salam ita kuma madiyana garin madiyana yana da kyau mutum ya san a ina ma garin madiyanan yake to madiyana nan ne garin nasu wanda kuma yana nan a bangaren arewacin hijab an ce hijab makka da madina kenan to kaga in ka baro maka ka taho madina kayo arewa ke daga madina kuma ka tafi maka kayi kudu to ma'ana in zaka je madina in kana maka sai ka zo madina tukuna daga madina sai ka dau hanyar tabuka amma zaka ka ɗan dinga kaucewa kana yin ɗan eh, kudancin sham kuma dama daga sham in zaka dawo madina ai kudu za yi in za ka yi maka ma duka kudu za ka yi daga sham to kudancin sham siriya kenan arewacin makka da madina kuma izuwa yanzu sunan garin madiyana yana nan a arewa maso yammacin hijaz kamar yadda muka faɗa a wani lokal gamman da ake kiransa da suna albida a state ɗin tabuka a cikin saudiya a nan annabi shu'aib ya taso kuma a nan ya rayu ya yi kira zuwa ga abu allah kuma mutanensa suka bijire masa an fahimta ko a nan mutanensa suka bijire masa bisi imani da shi shu'aibu alaihi salam annabi shu'aibu ya rayu tsawon lokaci a cikin mutanensa inda wasu masadir tarihiya duk da cewa kamar yadda muka faɗa muka saba ba mu cika dogara da abin da masadir nan suka zo da su ba saboda kasancewar ba kowane masadar ne daga cikin masadir ɗin yake da dalili ingantacce da zaka iya dogara da shi ba amma ana cewa ya rayu kusan shekara 200 da wani abu a cikin mutanensa ya kiraye su zuwa ga Allah akan su ba Allah su daina bautar gunki amma kuma sun ƙi ya kuma nemi cewa su ya zo ya tarar da su manoma ne amma kuma ba suna tauye ma'auni ba sa yin nasiha a cikin awansu don haka shi yasa annabi shu'aibu alaihi salam yake cewa auful mikyala wal mizana wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku din ku cika ma'auni wanda za a zuba a cika abu a gwada sannan kuma ku cika ma'auni wanda za a saka geji a auna tsayinsa kada ku dinga rage wa mutane abubuwansu wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma ku daina banna a ban kasa bayan an gyara kasar zalikum khayrun lakum in kuntum mu'minina to da haka kaga waɗannan kafirai ne batattu tare da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su amma kuma suna cutar da bayan Allah suna cutar da junansu da haka annabi shu'aibu alaihi salam bayan ya kira su zuwa ga tauhidi na bautar Allah da ta Allah sai kuma ya kira su zuwa gyara halayensu da haka shi kuma suka ƙi da haka sai suka ce suke maganin kaman wato kamar ma annabi shu'aibin ya takura musu yace inni arakum bi khairin ina garin kuna da alkhairi akwai alheri a gare ku wa inni akhafu alaikum azaba yawmin mu'ib? ina ji muku tsoron azabar wata rana da za ta haɗe dukkan wani mai laifi ba ta bashi ya fice ba to sai suka yi girman kai suka ci gaba da wannan bautar da suke yi da kuma ƙin fidda haƙƙi a cikin dukiya da bawa mutane haƙoƙinsu a siye da siyarwa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin ya gaya musu cewa Allah fa zai halakar da su in sun yi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit ina jiye muku tsoron azaba ta wani ne wanda yake gamamme zai zo ya gama kowa da kowa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina amma didda wama ana alaikum bi hafiz amma didda haka haka basu ji ba basu daddara ba karshe mata suka ya shu'aibu asalawatuka a wata kira salatuka ta amruka an natruka ma ya'budu aba'una kana ganin wannan addinin naka shi zai sa shi yake sa ka ka sa mu bar abin da iyayenmu da kakanninmu suke aikatawa au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u ko kuma har kawai wai dukiyarmu amma sai ka hana mu mi abin da muka ga dama innaka la antal halimur rashid lalle kai kam mai hakuri ne kuma tsatse irin izgilin nan suke wa annabi shu'aib karshe ma suka ce masa ya shu'aibu ma nafqahu ma mimma taqulu mu fa ba ma fahimtar da yawa daga cikin abubuwan da kake faɗa wa inna raka fina da'ifa mu muna ganin kama mai rauni ne a cikin mu walau la rahatuka to da alama annabi shu'aibu wa'anda suka bi shi a cikin mutanen sa na ne talakawa to shi yasa suke cewa ba da ban ma tawagarka eh, eh, ba da ban danginka ba da sai mun jefe ka da sai mun jefe ka amma mun san kai dan dangi ne kuma dama haka waka al anbiya utub'u fi nasab qaumiha to shi da suke cewa walawala rahatuka la rajamnaka ba dan ka da danginka ba wallahi da sai mun jefe ka saboda mabiyanka ba a bakin komai suke ba to shine annabi shabi yake cewa ya qaumi arhati a'azzu alaikum min Allah ya ku mutane na arahati kuna ganin yanzu mutane na su ne a azu alaikum su suka fi muku a wajen Allah min Allah fiye da Ubangiji subhanahu ta'ala, ku yanzu ba za ku yi haƙuri ku ba Allah saboda na kira ku zuwa gaban Allah ba sai dan kawai mutane na kuna ganin kamar mutane na su ne za su hana ku ah, wato za su hana ku ku jefe ni a wani dalilin za ku yi haka a rahatsi a azu alaikum min kuna ganin dangi na su sun fi zama sun fi soyuwa a cikin zukatanku fiye da Allah maɗaukacin sarki ma'ana kun fi tsoronsu fiye da Allah maɗaukacin sarki wattakhastumuhu wara'akum zihriya sa'an sa'annan kuma wato kuka bar ubangiji subhanahu wata'ala a bayan ku shine ittakhasumuhu wara'akum kuka mai da Allah bayan ku zuhiriyan kuna masu juya masa baya ba za ku bi umarnin sa ba za ku hani daga abin da ya hana ku ba inna rabbi bima ta'maluna muhit to lalle Allah yana kewaye da sanin duk abin da kuke wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil kuma ya ku mutane na ku ci gaba da aiki ala makanatikum a bisa tafarkin ku gurgurda yadda za ku iya ni kuma zan ci gaba da wajen ƙaryata nake ni kuma zan ci gaba da dagewa akan tafarki na na kira zuwa ga addinin Allah saufa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi da sannu za ku san waye azabar da za ta kunyata tashi za ta zama sauman huwa kadhibun ni da ku kuma za ku san waye makaraci wartaqibu inni ma'akum raqib ku kuma jira azabar Allah Nima ina taya ku jira walamma jaa amruna lokacin da al'umarninmu ya zo na a halakar da mutanen annabi shu'aib najjayna shu'ayban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tseratar da shu'aibu da shi da waɗanda suka yi imani da shi da rahama daga gare mu wa wala ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin sai tsawa ta zo ta kama waɗanda suka yi zalunci fa wato sai suka wayi gari na sun a gurfani ba sa motsi fi diyarim a cikin gidajen su ka allam ya gano ha kai ka ce bisu rayu a cikin wa'annan gidajen ba ala Allah sauransa ce ku saurara bu'dan li tsinuwar Allah ta tabbata ga mutanen madiyana da suka kafirce cewa annabi shu'aib kama ba'idat samudu kamar yadda aka tsine wa samudu aka nesanta su daga rahamar Allah madaukakin sarki ala bu'dan li kama ba'ida samud inuwa Allah ta tabbata ga mutanen madiyana a kaba yadda aka tsinewa wa mutanen annabi salihu su ne samud to kun ji ɗauki ba daɗin da aka yi tsakanin annabi shu'aibu alaihi salam da shi da mutanen ya ja su, ya ja ya tsauni a ra'aitin in kuntu ala bayyanatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yace ni fa abinda nake hana ku yake cewa abinda wato ku bu ku lura da cewa ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan shari'a daga ubangiji na da hujja cikin abin da yake kiran ku zuwa gare shi na bautar Allah shi kadai da hannun wannan bannar da kuke yi ta dukiya kuma ubangiji subhanahu wata'ala atani min yake cewa warazaqani min sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya bani gashi ina kan tafarki madadaci kuma sai Allah ya zo ya bani arziki mai kyau gashi kuma bana tauye mudu ba kwa ganin cewa gashi tabbas Allah nake bautawa wa ma don an ukhalifakum ila ma ni fa ba so nake yi wato in hana ku tauye mudu ni kuma in zo in tauye ba in uridu illa al-islah so nake in ayyara kuma to mastata'atu gurgurdan iyata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qaumi nuhin aw mithla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin bi wannan aya ta nuna mana cewa annabi shu'aib ya zo bayan annabi ibrahim ya zo bayan annabi hud da annabi salih da annabi ibrahim saboda annabi lut ya zo tare da annabi ibrahim wa ma qaumi lut minkum bi ba'id to wannan kuma shi yake nuna mana cewa shu'aibu da ake cewa sunan wannan dattijan kenan na cikin suratul qasas wanda annabi Musa iji wurinsa to ba shine shu'aibun madiyana ba tunda kun ga daga rai ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'i ba fa a dade da halakar da mutanen annabi lut ba kuma an halakar da mutanen annabi lut a lokacin annabi ibrahim ma ba shi da da ai sai da za a zo halakar da su ne aka yi bishara da ishaq ko to shi kuma ishaqa ai shi haifi yaqub wa min wara ishaqa yaqub shi kuma yaqub shine ya haifi ƴaƴan bani isra'ila wanda tananne ne a jikan jikan jikan jikan jikokin sa aka samu annabi Musa an fahimta ko to ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana ya halakar da waɗannan mutane ya tsiratar da annabi shu'aibu alaihi salam to anan shine Allah Maɗaukacin sarki yake gaya mana kazzabat qablahum qaum nuhin wa ad wa fir'aun dhil autat wa samud wa wa ashabul aika ulaika al ahzab ulaika al ahzab lalle wa'annan su ne hakikanin ƙungiyoyi wanda idan ma magana ake yi ta ƙarfi su suna da ƙarfin da ku ƙurai shi da kufaru makka ba ku da wannan ƙarfin amma duk da haka kuma ba su gagari Allah subhanahu ta'ala ba ba kuma su hana Allah subhanahu ta'ala ya saukar da azabarsa a gare su ba sakamakon saba masa da su kai in kullun in dinnan natiya ce bi ma'ana babu kullun wannan kullun din ai kulluhum in kulluhum to da aka shafe lamirin hum din sai aka kawo tanwini a madadin lamirin sai zama in kullun dukkan su da da da qaumun wuhin da adu da fir'aunu zul autad da samudu da qaumu lutin da ashabul aika din ai in haula'i kulluhum dukkaninsu illa kazzabar rusula su ya ƙaryata manzo kuma mun faɗi yadda suka ƙaryata manzannin domin mun kawo tarihinsu ɗaya bayan ɗaya ba wanda bai ƙaryata manzo a cikinsu ba kazzabar rusul sun karyata manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu fa haƙa iqab don haka sai horo da ladabtarwar da Allah subhanahu wata'ala ya tashi musu haƙa sai ya tabbata a kansu lafazin iqabi kaga ai fa'ili ne in ka ce haƙa fi'ili madi ne ko mabni ala fatha la mahalla lahu min al-i'rab iqabu shine fa'ilin shine abinda bature ke cewa subject of the ma'ana wanda ya aikata aiki to amma ya akai akai masa kisra to an masa kisra ne saboda an shafe ya ulmutakallim din ai fa haqqa iqabi to don haka da aka shafe ya mutakallim in to sai aka bar kisra domin a nuna cewa akwai abin da aka shafe ma'ana kuma haƙa bi ma'ana ta haƙaƙa iƙabi dama ina horarwa ina bankashi da ladabtar da wanda ya saba min in ban yafe masa ba to dukkansu sun saba min kuma duka na ladabtar da suna ba su kashi ne musu azaba kuma mun faɗi yadda Allah ya musu azabar kamar yadda muka karanta a ciki fa haqqa iqab yan haka sai muka yi musu uba, a wato sai uba ta ta tabbata a gare su sai Allah ya ce wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq haula'i wayannan kafiran ma yanzuru ba abinda suke dako illa sai hatan wahida face busar kaho da za a yi ta farko kuma ba za a tsara yin wata ba ita wannan dan an yi gaba ɗaya za ta tattara mutane ne gaba ɗayansu su mutu malaha min fawaq ba a yi mata kwangi ba ta da kwangi to anan bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wancan ya nuna mana cewa hukubarsa ta tabbata ta cancanta akan wayannan ka tsoratar da wato tsoratar da mushrikan maka kenan da duk wanda ya bi tafarkin su akan sabawa Allah da cewa to akwai azaba fatana nan yadda Allah ya saba haka yake wa duk waɗanda suka karyata manzanninsa to sai ubangiji ya zo ya kuma waiwayo kansu su kafiran ya ce wa ma yanzu ha'ula ya aiku faru saboda yanzu su ne ake magana da su don haka kuma duk wanda ya bi farkin su wajen karyata sunna annabi sallama zai shiga ciki Allah ya aiko manzo Allah sama da Qur'ani ko manzo Allah sama ya zo a aikace ya koyar da Qur'ani Qur'ani da yace ai sallah manzo Allah ya gwada yadda ake sallah da yace ai zakka ya faɗi yadda za a zakkar da yace ai hajji ya je hajjin yace kuma kwaikwaya daga wajena to ƙaryata sunnar annabi sallama daidai yake da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wanda duk ya ƙaryata manzon Allah sallama ya guji fushin Allah a kansa domin Allah zai iya masa abin da wa inda suka ƙaryata manzanni sune ne mutanen da muka faɗa an fahimta ko wa ma yanzuru haula wannan ba wani abu suke dakowa a cikin kiransu da haula akwai kaskantar da su da wulakantar da su wa'annan ba wani abu waɗannan suke jira ba kuma sai aka yi amfani da kalmar yanzu a matsayin kamar dako tare da lura da sa ido wa ma yanzuru ha'ula'i ay yantaziru ha'ula'i tunda dama Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul yunus ya faɗa kai ce fa hal na illa mithla ayyamin ladina kalau min qablihim Eh, wa ma yanzuru ha'ula'i wa'annan ba wani abu suke jira ba illa sayhatan wahidatan sayhatan wahida ita ce busar da za a yi wanda mala'ika yana nan ya haɗi ƙahon a bakinsa yana jira ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi izini ya busa ƙaho wata busa babba wacce in ya busa ba wanda zai saura a duniya da rai wani fika fi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man ardi duk wani wanda yake sama da ƙasa sai ya faɗi ya mutu ya suma ita ce nafka ta farko kenan Allah ya ce fa'iza nuƙira fi naƙur fa zalika yau ma izin yawmun asir alal kafiri na gairu yasir to ita ce nafkatu sa'a duk wanda yake ban ƙasa sai ya mutu a wannan lokacin to suna ta ne illa sai hatan wahida malaha min fawa alfawa shine kwangi shi kuma kwangi ga wanda yake da raƙumi wanda yake da taguwa ko saniya musamman waɗanda suke rayuwa da nonon akuya ko saniya ko kuma raƙumi a taguwa kaga idan aka tashi abinci ba haushe abinci nawa yake da shi misali mu ɗauka mu da shi hausa abinci nawa ba haushe yake da shi a rana ɗaya da yi a rana da yi ne farko an tashi wani abinci ake ci eh ya suna abincin safe kari karin kumallo daga shi kuma fa ya sunansa abincin rana yana da suna da hausa ko? eh kalaci ko ba ka ba sai kuma me sai wani abinci sai na dare a sunansa eh hoto a'a hoto asalin hoto abinda ake sawa a jikin abin kamun kifi don a yaudari kifin ya zo ya ci ne ƙoto daga ran kuma akan iya cewa ƙoto ana nufin kowane abinci abincin dare ana ce masa jiɗi e ba ku ji waƙar shata ta garban bici ba ah, an tuno ta ko ya zo wajen Garba ana jiɗi ana ta jiɗi ko ana ma'ana ana cin abincin dare kenan to karin kumallo da kalace da kuma mu ma abincin daratun da shi ya fi shahara wani lokaci ake karin kumallo hmm? da safe da sanyin safiya to idan yawanci abin da ake karin kumallo da shi an tanade shi da daddare to idan za a yi kalace shi kalace da wuri ake yinsa kafin a fita kiwo daga nan kuma sai a yi ta yi har sai yamma ana magariban fari ake yin abincin dare to yanzu idan aka tashi za a yi kalace sai aka je aka tatso nonon akuyan nan la'alla ma dama da safe an ɗan tatsi kaɗan amma yana nan akwai lokacin kalace an tafi da kwaciya ko ƙwariya ko waye an tatsa za a tatse duk abin da yake cikin nonon an zo sai a sha to da ba ko zai sallama bayan an gama shan abincin bayan an gama cin abincin nan ko da za a kowa ba za a samu nonon ba amma idan aka bar shi ya dan jima kaɗan kafin marece to zai dan taru zai dan taru zai dan taru kaɗan kaɗan zai dan tsantsafo to wannan tatsar ta biyu da ake a ɗan kalato ragowar da ya saura shi ake kira kwanyi an gane ne ɗan in ka fassara shi kwangi shine nono madara da take taruwa a hantsar taguwa ko saniya bayan an gama tatsar na kalace to saboda ko da akan yi baki ko kuma ba a koshi ba ko wani abu akan dan je a tarar da ɗan kaɗan ya ɗan ƙara taruwa sai a kace shi gaba daya ana tatse shi to wannan shine sunansa shi nonon kwangi akan ɗan samu ɗan tarfi haka kaɗan kuma sunan aikin ma kwangi amma na fi zaton kalmar fulatanci ce aka mai da ita hausa ta ita alkiyama in aka yi na farko ba zancen a tsara koma a ce akwai wanda suka rage su mutu ba suna aiki ko an dan ba su dama kamar anan ne aka yi admission ai akwai first batch an an gawa da su dai dan kusakuran da aka yi da waɗanda aka manta da wanda aka ɗaya tuntuɓa alƙalami a lambobinsu da waɗanda suke 'yan alfarma da waye da waye sai a ƙara yin sakan bat har yanzu dai akwai wata wani lokacin sai a yi sakan bat ɗin sai a ga kai akwai wasu ma da ya kamata a ɗauke su sai a yi mai supplementary to ita alkiyama duk ba a yi wata haka ita kawai yi ɗaya ne Allah ya ce tufa ita malaha min fawa amma hikimar kawo wannan shi ne idan kuka ce al'iyama kuke jira ai sai kun ganta in ta zo in tuku na kwa yadda to fa in ta zo kwaf ɗaya za ta yi muku kuma ku tafi ku shirya ba ita ba a cewa to tun da wa'annan jira suke su ganta a ba su dama a game za su a ɗauke su a ɗauka ta biyu ita ɗauka ɗaya ce kawai in ka kana hal A. wa ma yanzu ha'ula illa hatan wa'idatan ma laha min fawa ba a yi mata tatsa ta biyu ba a yi mata ƙiba na biyu ita ƙiba farko ce shi kenan kuma an yi an gama shi yasa shi wannan nonon da ake ebowa ana ce masa alfaiƙatu ko kuma alfiƙatu da kasar alfa jam'insa kuma ana cewa afawik shi yasa zaka ji mai makama yake cewa huzu bi afawikil wifaqi Wasu على منين حتى صاروا في الاستواء حتى صاروا كأسنان المشط في الاستواء غضو an shayar da su bi a fawiki da nonon kwangi ko kuma ka ce da hantsa ta haduwa hatta saru ka asnanin mushti saboda tsananin haduwa a ra'ayi sai da suka zama kamar haƙora na mataji abin da ake taje kai ko na talgeshe ko kum shine abin filistiwa wajen daidaito in ɗaya ya kawo ra'ayi duk kowa ma shine ra'ayin afawik shine hantsa ko nono amma wanda yake an yi shi na fiƙa shine yake cewa fa abha min kulle من ya ثيقة يكب azkani الأذقان دوحا كنهبلي امرو القيت كينا wata ma'a aik nan ya ci in ka muku wani baiti wa duniya illa nadarata aikatin idza khadar ha janibun jaffa janib malaha min fawaq ba a sake mata kwangi dan haka gwanda ma ku yi imanin tun kafin ta zo saboda in ta zo shi kenan amma duk da haka saboda tsabagen rashin rabo irin na wayannan mutane da wasa da suke yi da damar su. da kuma rena al'amarin tashin alkiyama sai suka ce to alkiyaman me za a yi ne ba azaba ba za a yi to ajillana qibbana maza maza ka ce a fara gaggauta kawo mana mu na azaba qabla yawm hisab qabla yawm hisab kafin ma mu je ranar hisabin mu tun yanzu muke so mu fara ganin ka san azabar alab shi ranar hisabin ma kafin a zo to dan qur'ani ya ya tsoratar da su game da azaba to su zai suke ganin cewa to azaban ma ne kuma irin wannan ba a nan suka taba yi ba sun wa Allah irin wannan shishigin a wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a cikin suratul an'am yake cewa ma indi ma tasta'jiluna bi ka gaya musu abinda kuke so a baku na azabar ni ba a hannuna yake ba Allah ya ce a summa idza ma waqa'a amantum bi to sannan idan bala'in ya tabbata shine sai ku yi imani haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa a cikin suratul ra'd wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-mathulat kuma suna nan suna neman gaggawar a saukan musu da mummunan abu ita ce azaba kafin gabanin kyakkyawa sun suna ganin mummunan sakamakon ya fara dake su kuma fa ba da yawa ta gabata a gare su wa yasta'jilunaka bil azab walla ajalun musamman a al azab a cikin suratul hajj to haka fike yi rabbana ajjil na qittana kabla yawmil hisab kafin ranar hisabi tukuna ma muna so azabar ta fara sauka to a nan ɗan uwa ubangiji subhanahu wataala bai dakata tasu ba sai ya kyale su duk da cewa ga abin da suka faɗa ai a cikin al'umma annabi sallama din ma akwai ɗaiɗaikunsu da suka faɗa haka bayan sun faɗa a jimlace Allah ya faɗi irin abin da annabar ibn al-haris ya faɗa yace ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i awitina bi azabin alim Yala ce wa makana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun to anan wayannan ayoyi daga aya ta 12 zuwa aya ta 16 zamu ga cewa suna koyar da mu cewa ubangiji ba abun wasa bane kuma Allah madaukakin sarki yana sanar da abin da ya faru a baya kuma ya farar da shi ne ya ba mu labari don mu ɗau izina tun da in ya ga dama zai iya farar mana da shi a wannan lokacin eh, don haka ana gaya mana ne don mu tsira mu gudu domin mu tsira so da kada abin da ya faru akan waɗanda suka gabata a gare mu a ya zo ya faru akan mu za mu dakata a nan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da mu kabiran fadawa cikin kushinsa Allah ya suturta mu ya gafarta mana kusakuran mu Allah ya ba mu ikon bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shiriyar da yazo da ita Allahumma zaɓi na gari a wannan zaɓe mai kamawa ubangiji allah wayanda suka ci a shugabannin da aka riga da aka gama zaba Allah ubangiji kai yi riko da hannayensu Allah ka ba su ikon sauke nauyi da amana da take wuyansu wayanda kuma za a zaba ubangiji Allah ka zaba mana nagari wayanda za su zama sanadiyar samun nutsuwar mu da kwanciyar hankali domin mu bauta maka irin yadda kake so Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa anta lam yuzinna anta taqaddimu wa anta ta'akhir ya dhal jalali wal ikram اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك